This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 60 da 41 da 31 da 25 da 49 da 19 ta intanet kuma a voahausa.com masu jin ma ƙasar jamhuriyar Nijar kuma na iya kama shirye-shiryen namu ta FM. a gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa da kuma Niyya FM a birnin Kwanni. Masu mu da wannan dare Assalamu alaikum yanzu ma dai ni ce taku Halima Jimrau ke gabatar muku da shirye-shiryen namu na wannan lokaci daga nan birnin Washington DC da fatan yanzu ma kuna cikin ƙoshin lahiya. To kamar kowace Asabar dai Ibrahim Almasi Garba zai gabatar da shirin mu tattauna kahin nan ga cikakkun labaran duniya. To jama'a salamu alaikum ga kuma cikakkun labaran. akalla mutane biyu sun mutu a magadishu babban birnin kasar somaliya lokacin da wani dan kunar bakin wake ya tada kansa da bam a wani fitaccen gidan abinci mai cike da 'yan jaridu da kuma jami'an gwamnati a yau asabar wakilin murya amurka ya faɗi cewa abin da ya faru a gidan abincin ya faru ne a wani wuri da ake kira village restaurant da yake kusa da fadar shugaban kasar somaliya maharin ya tada kansa ne inda ya sanadiyar mutuwar shi kansa da kuma wani mutum guda ɗaya akalla mutane hudu sun jikkata yawanci 'yan jaridar da suka bar wajen kafin aukuwar abin sun ce sun ga lokacin da shi wannan dan kunar bakin wake ke ta kokarin ta da bam din da yake jikinsa shekaru uku da suka wuce dai an taba kai irin wannan hari a wannan gidan abinci har sau biyu daya a satumbar shekarar 2012 har mutane 15 suka mutu ɗayan kuma a watan nuwambar shekarar ta 2012 din inda mutane hudu suka mutu a tagwayen hare-haren da aka kai a ranar kakakin gwamnatin saudiya mansur ben turki ya jaddada cewa a hukuncin kisan mutanen da aka kashe guda 47 guda 43 daga ciki suna da hannu dumu-dumu na daukar rayukan al'umma a ayyukan ta'addanci an kuma kashe su gaban shaidu har ma da likita a wajen ministan harkokin cikin gidan saudiya ne ya sanar da wannan kisa a safiyar yau bisa zarginsu da ayyukan na ta'addanci ciki har da wani fitaccen malamin shi'a mai suna sheikh nemr al nemr wannan malamin na cikin wanda suka zama a sahun gaba a wajen yin zanga-zangar da ta haddasa guguwar sauyi a kasashen larabawa a shekarar 2011 manyan malaman 'yan shi'ar da suke duniya kamar su labanan da iran sun ce wannan kisa na iya barin baya da kura kungiyar rajin kare 'yancin bil'adama kuma ta majalisar ɗinkin duniya ta ce saudiya ta fi kowace ƙasa yanke hukuncin kisa ga mutane in ka ɗauke ƙasar sin da kuma iran labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a washington dc Wasu mayaka sun kai hari inda suka shiga barikin sojojin sama a kasar Indiya inda suka fafata da sojoji tsawon sa'o'i goma sha biyar a tsakaninsu. Rundunar sojojin Indiya da tankokin yaƙi da jirgi mai saukar angulu suka kai musu ɗauki domin murƙushe maharan. jami'ai sun ce mutane bakwai suka mutu gaba daya a ciki kuma akwai mutum biyar wanda su ne maharan har yanzu dai jami'an india sun ce suna kokarin gano ko suwaye maharan sai dai jami'an tsaron kasar sun ce suna da yakinin mayakan nan ne da ke ake wa lakabi da jaish muhammad wanda ake fasarawa da sojojin muhammad wanda suke fafutukar neman yanci na yankin kashmir amma gwamnatin islamabad ta musanta wannan zargi a wannan yammaci ministan cikin gidan india ya ce pakistan makwabtanmu ne kuma muna son zaman lafiya tsakaninmu sai dai ba za mu amince da kai hare-haren da ake ba matukar aka ci gaba za mu mai da martani daidai da yadda aka yi kiran 'yan jam'iyyun adawar kasar demokuraɗiyyar congo sun shiga shirin haɗuwa a mako mai zuwa domin yanke shawarar ko za su shiga zaben da za a yi na shugaban kasa ko ba za a yi ba ko kuma za su samu halarta wanda za a yi a ranar ashirin ga watan maris mai zuwa an dai sa zaben ne biyu bayan kwaskwarimar da aka yi wa kundin tsarin mulkin ƙasar wanda ya cire takaita wa'adin mulki sau biyu ya kuma ba da tsawon wa'adin mulki guda a kan karagar mulkin wanda hakan ya ba wa shugaban kasar eh, sosai ungwesu damar sake tsayawa takara a karo na kusan uku wanda ya wuce shekaru saba'in da haihuwa a duniya a oktobar da ya shuɗe ne dai masu zaɓen raba gardamar suka zaɓi wa'adin mulkin karo na biyu domin a kau da shi a kawo na tsawon lokaci to amma yan jam'iyyun adawar ƙasar sun ce duk da kashi 92 an ce sun zaɓi wannan zaɓe to sun tabbatar da cewa abin ba a yi shi bisa doka da oda ba. VOA. Usman Ahmad Kabara kenan ya karanto labaran duniya. To a daidai lokacin da gwamnatin Najeriya ke neman kawar da ɗabi'ar cin hancin da ta kahu da ƙafafuwanta a ƙasar, sai ga shi kuma masu aikin tuƙin motocin fasinjoji na kira ga shugaba Muhammadu Buhari da yawa Allah ya agaza musu ya kawo musu ɗauki. saboda wasu jami'an tsaro sun zahawa karɓar na goro a wurin direbobi ga dai ci gaban labarin daga ibrahim abdulaziz daga jihar adamawa kamar da yadda bincike ke nunawa wannan matsala ta neman abin goro ta fi kamari ne a jihohin taraba adama da kuma hanyoyin jihohin gombe bauchi zuwa kano kamar da yadda waɗannan direbobin ke cewa wani ma zai iya ka'ide ma ce sai ka bashi ɗari biyu zai faɗi iya san ransa in baka bashi ba zai iya wulakanta ka ajiye kason awas a ajiye karamin kudi ina kashe dubu uku ina kashe kudin fasinja daya abin ya zama kaman by force ne suke forcing mutum tilas saka ko ka bayar ko a wulakanta ka in baka bayar ba ana wulakanta ka kuma fasinja ma za su zage ka mm, abin da yake faruwa ba kamar misalin idan karfe sha biyu yayi mm, in ka huto Kano ko kuma za ka yi Kano daga nan sai ka je ka samu sun zo sun tare hanyar da ke zo su sa taya da itace ba barayi ba ne ma'aikata ne ke sawa wai wai tami yayi na rufe hanya abin da muke mu rabu da su sauka muke mu je mu same su su ce mana kaza za su za mu bayar don ko shekaran jiya ma haka da muka tawaka suka yi mana ɗari biyu ɗari uku ɗari hudu in mu ba su ce mu kwana wajen. shi ma wani shugaban kungiyar direbobin da ya nemi a sake sunansa ya ce fatura ta kai su gaban go. in gaskiya ne wannan magana akwai correction a hanya maimakon da mun tayi daga nan zuwa kano muna kashe kusan dubu hudu saboda haka muna sake roƙon ainihin shi shugaban ƙasa wasu muke baiwa an tsaro in baka bayar ba kuma dole ne sai ka fakin ka kai awa biyu ko awa uku suna ma tambayoyi akan abin da in ka ba su naira ashirin sai su ce sai su jefar muku ma naira ashirin an rubuta a takarda ko kuma ka ga sambur an rubuta kar ka bai ma'aikaci kuɗi in ka ki basun ka buga waya kafin ka buga waya sun ci ma'anin wannan ya zama nonsense ne kawai shi ne wannan matakin da muka ɗauka kawai za mu haɗa kanmu kamar yadda 'yan tanka ko 'yan trailer suke yi in suka takura direba mu yi blocking hanya za mu iya blocking hanya a ganin in an yi haka wata gwamnatin tarayya ko na jiha za ta dau wani mataki a kai a har kullum dai jami'an tsaron kama musanta zargin cewa suna karɓar na goro a hannun direbobi ko da yake rundunar 'yan sandan jiha taraba wanda a kwanaki aka samu hatsaniya a tsakanin direbobi da kuma jami'an tsaro wanda ma ya ja asarar rai tare da tarkonta na cafke duk wani jami'in da ke karɓar na goro kan hanya ibrahim abdulaziz sashin hausa na murar amurka daga yola a najeriya To Allah ya kyauta. Ba da wata wata ba kuma yanzu ga shirin mu tattauna wanda Ibrahim ka almasi Garba yake gabatarwa. Assalamu alaikum masu saurare barkamu da sake saduwa da ku a wani sabon shirin na mu tattauna kuma barkamu da shigowa sabuwar shekara. Ga sharar fagen shirin daga gogon El Hikaya kan yadda ta kaya a Najeriya a mako mai shuɗewa. Mu jira sai an kammala kwakwaran bincike kan aron gamar 'yan shiya da sojoji a Zaria. Na san dai al'ummar Zaria na koka kan yadda 'yan shiya ke takura musu wajen tare hanya. In ji shugaba Buhari a zauren sa na farko na ganawa da 'yan jarida inda ya watsi da bukatar rage darajar Naira. da kushe gwamnatin Jonathan da ya ce ta yi warwason dukiyar kasa Shugaban ya ce bawa kakakin biyafara Kalu da Sambo da Suki Beli bai ma taso ba don girman laifin da suka tafka. jibirin zakar na kasuwar canji ya ce buhari bai amsa tambaya da gamsarwa ba kan takura daukar dala daga bankuna wannan babu wani alamar gyara akan wannan ba kuma zai amfani mutanen najeriya ba kotun ɗaukaka ƙara ta ba wa gwamna darius na taraba nasara inda abokiyar hamayyarsa ta apc jummai lasan ta ce za ta nufi kotun koli shekarar 2016 ta shigo da sarar litar mai a najeriya za ta ragu zuwa naira 85 daga 87 a hukumance duk da janye tallafin fetur nasura da mailika murar amurka daga abuja Najeriya. Haka fa, to yanzu za mu kaɗa zaurenmu na tattaunawa. Za mu sake kawo muku kashi na ƙarshe na tattaunawar da aka yi tsakanin Fulani makiyaya da sayawa manoma a Baucin Yakuba, wanda wakilinmu Abdulwahab Muhammad ya jagoranta. wanda a yau zai ɗora ne daga inda yake komawa ga wakilin kungiyar fafatakar tabbatar da zaman lafiya an ambasada garba sidi matsalar shine rashin ruwa idan aka samu bohol kusa da wani gulbi bohol ɗin ana tada shi kowane rana ana cika gulbin nan gulbin nan ba zai kafe ba kuma ciyawa nan zai inganta a gurin ana bar ruwan wurin sai ka zo ka samu cewa ba fulati ne hankalinsa ya kwanta ba dogon nisa ba kuma tsoron dabbobin sun tafi ko kuma yan sama za su dawo ba ko an kashewa ne ko kuma shi ya kashe saboda haka ina roƙon musamman arewa da na tuna Allah ji kasa Sadauna ya fara su a wani jarun yawuri za ka zo ka samu tawara akwai irin waɗannan gulabe cikin sokoto ƙauyukan su san inna ɗin an fara yi a nan bauchi an fara iyayen wannan lokacin yi guda to abubuwan ba su inganta da yawa ba ya kamata a ce haƙƙi ne na kowane chairman ko sole administrator na local government local government da haɗin kan shi mai girma gwamna a taimaka ma fulani ya zama dogon zangon nan ya rage musu a samu ana samun ingantaccen ruwa ba sai sun je shin shiga gonan mutane ba a kuma dinga musu bita game da sanin hakkin mutane hakkin na inda kuka zo kuka far musu to hakkin kowanne ana bin masa kare akwai doka duk inda ya shiga wani gari akwai harɗo da ya kamata ya je sallama ya shigo wannan ƙauye ya san ya shigo a nan kuma za a nuna masa kare bi ta nan ya bi ta nan in zai fita ya samu waɗanda za su masa jagora a fadda shi inda ba ya ci hakkin mutane ba ko kuma dabbobinsa to a yi na batun ma sayawa kenan duk a haɗe eh na batun sayawa shine wanda nake magana abinda da suka nema nake ba su shawara kamata ya yi ko da babu gwamnati musamman misali a ce maka makaranta ina tabbatar da suna da manyan mutane sun suka nemi 'yancin a kokari a dawo da makarantun akwai wanda za su iya shafa fenti akwai wanda za su ba da kujeru a fara idan aka yi haka na tabbata gwamnati za ta ji kunya ta fara yin wani abu a kai kamar yadda kai magana asibiti asibitin nasu yanzu kamar ya lalace an ce an dawo da shi ya dawo bununu su me dai hana su fara wani abu su akwai kamar misali irin barista speaker dogara da professor kogoro da baristocin nan wanda suke su kefas magaji na tabbatar da idan aka nemi gudunmawa su a gyara asibiti a bada magunguna za su fara iya yin wannan gwamnati za ta ji kunya ta kalubale ne gare su su fara taimaka ma kansu da kansu su gwamnati ta fara na san kuma mai martaba sarkin bauchi ya taɓa bada sarauta wadda su suka raina su fara karɓanta in suka fara karɓanta aka recognize ɗinta daga nan sai su fara mu mu baya a samu inda za su samu wani na ba a bari a kwashe daidai. min buba sambaji ɗannaɗo buba dole mi yetta laamu margu barka laamu laamiɗo ha yatuɓi isa ɗannaɗo yaya danɗi ɓi duudu aminatu dottiwa pottuga sanu baba madina hande bo laamu laamu dottijo dottijo ɓi barka i alhaji abba i aminatu hande ɓeddi laamu muhammadu nuru rasil goɗɗo gonga ande bo jawro rasil ɓeddi mangu gorkowa hajja binta on woni dottiwa gorkowa hajja aissatu garu woni dottiwa baba erima hadin ɓeddi lamu baba erima hawwa ɓeddi lamu baba erima umaru sanda malam madalla Ah, madalla dai da irin kokarin da kuke ah, yanzu idan aka ce ka gaya mun baya ga batun wato wannan karamar hukuma abu ne wanda yake ah, sai ya samu zama a majalisa to yanzu idan aka ce ma ka fito fili ka faɗi bukatunku na zahiri wanda yake shine wanda yake za a iya gabatar muku banda dai batun maganan wannan karamar hukuma abu ne wanda yake gaban majalisa eh, me za ka bukata idan an ce ka bayyana bukatunku bukatunmu je duk wani ba a akan maganan nan ma da nake wani zai iya ce wannan ba basayi ba ne amma ni ainihin ba ne da yare ma zan dan taba don saboda sai yawon in sun ji su ce su ne ya yi maganan nan miyan mini ma dalla daga dunga yin nan miya kwani yanci miya su ko nu tu bude kum tu yanci tu miyawul bitu jarida indulgam ya luwan fuje ka irin zaman da muke yi shine muna kuka kullum tun muna yara har muka girma muka samu iyayenmu akwai kuka wanda muke ma gwamnatin bauchi da gwamnatin tarayya da kuma tsoffinmu da masu sarautanmu a kan na ɗaya muna kuka a taimaka a bamu chief ɗin da muke nima babban mu na ɗaya kenan musa yawon tafa ballewa na biyu shine da cewa kamar inda aminu sidi ya faɗa akwai makaramtu wanda suke tafa balewa wanda da makaramtun nan zaman su a wurin ko yan caba ma suna cin tuwo daga cikin gari zuwa makaramtun nan suke suke diban mutane su kai suna cin tuwo a wurin mutane da dama dai akwai abin yi a makarantar nan wanda zaka zo ka ka tafi gida ka je ka kwanta irin su irin su wayannan abubuwan a taimaka a kawo mana su in dai da sun samu don saboda shi ne na ɗaya yana rage zaman banza wa matasa kuma ya shi ne zai kara nuna hasken akwai zaman lafiya tsakaninmu da fulanin nan mm, to ka iya gaisuwa ma da fulatin cikwa eh gaskiya ni fulani yan uwana ne abokan wasana ne amma ni gaisuwa da yarensu ban iya ba sai dai su ne za su iya namu don saboda kullum suna cikinmu eh. to a takaice dai gashi dai an malam aminu sidi ya yi bayani akan irin wasu bukatunku to kasan aka ce waka bakin mai ta ya fi daɗi kenan me za ka ce a dangane da mai wa bukatunku jama'ar assalamu alaikum min wani suleiman babake komai an dimi ta fawa balewa amma min ko gidirmi gomnati gomnati temi min wasana min bobulji wasana min dem dem temin durata minon lamu gum ngu mbiyete tafabolo minon fa wala ko yali min minon temin kebi naggi amin te durata fa wala ko wanni min minon ni min kibata nayi amin dura di nyama di kara ɗi dima min janga kosam min jarana sayan ko en sooda jara mu fulani har ga allah mu. iya damoyin mu kenan shine mu zanna lafiya nama lafiya fata lafiya mu ba mun da dame mu wurin kiwo ne damu mu to za ka iya gaishe shi da sayanci kuwa a ni gaskiya ni bana jin sayanci to amma ya kamata kuwa yadda ake zaman lafiyar nan me yiwa ma a ce an sora a yi auratayya a tsakani eh? ba ganin ya kamata a ce kun iya yaren juna eh yanzu kai za ka iya auren matan basa eh don ya mana don aure ta in ta yadda to kai kuma za ka iya ba su ma yan in sun yadda ba to ka ji fa ma da la eh kai ma za ka iya auren bafulatana zan iya auren bafulatana kuma za ka iya ba su zan iya ba su kuma nawa tunda akwai zamantake na lafiya tsakanin mu da su yanzu aurayen ma muke son ya shiga don saboda shine dingishin zaman lafiya mm. to malaminu ko akwai abin da zaka ce da karshe abin da zan ce wannan ɗorewar zaman lafiya su iyaye musamman su ne ginshikin zaman lafiya abin da suka tsawatar shine zai ɗore da addu'a domin komai sha haɗa Allah an sa Allah gaba idan aka haɗa Allah aka sa Allah gaba da addu'a to insha Allah tsoffin nan na fulani da da sayawa ina su yadda suka ɗauki alƙawarin ne ya sa har jikokin su amfana ya zama in akwai zaman lafiya za ka samu kyakkyawan ci gaba zai ɗore wanda yara sai dai su ji waiwai da akwai matsala amma ba su santa ba Allah kuma ya taimake su wa'ayin da suka ba mu haɗin kai da muke shiga garin su Allah kuma ya saka musu da alheri to jama'a duka-duka kuma a wannan lokaci ne wannan kuma gaba muka kawo ga ƙarshen wannan tattaunawa na tsakanin fulani da sayawa a shirin zaman lafiya mai ɗorewa da kuma fatan ganin cewar dai wata rana kamar yadda yake muka taru ɗin nan ɗaya daga cikinsu zai ce to mu zo gashi fa yau ya auri ko ba fulatana ko kuma ba fulatani ya auri ba saya to ku biyo mu insha Allah za mu ci gaba da kawo muku irin wannan shiri na zaman lafiya musamman ma a irin yankuna da ake ganin da babu zaman lafiya to madalla sai an jima lallai fa sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin wata sabuwar tattaunawar. Da wannan muka zo babin sauraron jawaban dattawan arewacin Najeriya kan hanya mafi cancanta ta kubutar da arewar daga matsalar tsaro da karazubanci. Yau dattawan da za su sake yi wa 'yan arewacin Najeriya jawabai su ne rabaran Dr. Shu'aibu Bel na kungiyar Kiristan Najeriya Kyan da Dr. Usman Bugaje ga rabaran Shu'aibu Bel. A masu sauraron gidan rediyo na muryar Amerika a sashen Hausa da kuma musamman jama'ar mu mutanen Najeriya ina mana barka da wannan lokaci na demokradiyya wadda a sabon gwamnati muka sami kanmu a ciki tun daga ranar ashirin da tara ga watan biyar alif sha biyar a ciki wadda muka sami tarihi babba da cewa za a sami jam'iyya da ke adawa ta kada jam'iyyar da ke kan mulki wannan sau ɗaya cikin tarihi ana samunsa da wuya amma babban abin tasiri shine wanda ke kan mulki ma bai ja ba ya karba ya rungumi kadarar Allah ya kuma yarda cewa Allah ke ba da mulki shi kuma yake karba muna farin ciki da wannan domin ya taimaka kwarai wajen kwantar da tazoma yayin da waɗansu da a tuntuni suna shirye ne kawai a yi faɗa a yi yaƙi a kakkashe juna Allah ya takaita ba abin da mai so da a yi fadan ma bai sami hanyar da za a yi fada ba mai so wanda dama yake so da a tada fadan wanda zai yi fada saboda shi kuma shi ma bai samu ba wannan ya zama mana abin da za mu gode wa Allah sosai musamman mu da muke jihohin arewa a hatta ma mu da muke sashin arewa maso gabas babban al'amari ne a gare mu da mu ce mu Allah mun gode sosai saboda saukin abubuwan da ke akwai sanin mu ne da cewa an dauki lokaci tamkar lokacin da ba a samo ministoci kai tsaye a lokaci guda ba domin ciyar da kaza gaba amma jira din ma ya zama mana da taimako domin ya sa tsare-tsaren abubuwan da gwamnatin mai ci yanzu ke so yi ta ci gaba da yin ta ta kuma tabbatar da cewa an yi adalci wa kowa da kowa amma babban kira abinda za mu yi sosai wa shugabanninmu a ƙasa shine a tabbatar an aiwatar da adalci dama abinda da ke kawon tashin hankali ko hutuma iri daban-daban shine idan ba yi adalci a wata bangare guda ba to babban abin bakin zuciya shine ba za mu ji dari ba idan akwai rashin adalci a cikin gwamnati maganar Allah ta sashin misalai a sura 29 aya 28 yana yin bayani sosai game da cewa idan al'umma suke samun shugabanni masu adalci za su yi ta kumari suna farin ciki suna murna suna tsalle amma lokacin da masu mugunta ke yin mulki jama'a suna gudu suna ɓuya. to yanzu dai mun gode wa Allah an kawo baba Buhari ya hau kan mulki ba abin da yake so shine a yi adalci a yaƙi cin hanci rashawa a tabbatar cewa akwai tsaro ingantacciya a tabbatar kuma akwai tattalin arziki da ta a inganta a cikin ƙasar mu Najeriya duk waɗannan sakamakon rashin adalci yasa aka sami cin hanci da rashawa rashin adalci ya kawo kowa yana ya yi arziki dare guda kowa kuma yana so ya yi ta tada hankali saboda haka babban abin da ke akwai shine yanzu dai da shugaban kasa mai ci da mataimakinsa da makarabansu a majalisan dattawa da na wakilai da kuma ministocin nan da yanzu aka yi su su tabbatar jama'a a ƙasa sun sami abin da shi ne yasa aka zaɓe su akan mulki waɗansu ma jirgin ruwan buhari ne ya kai su akan mulki su ba don ana son su bane ba lallai ba ana kaunar su ba su ma aka so zaɓa ba amma da yake canji ya zo mai karfi muna so su tabbatar an yi adalci shi ma dr usman bugaji ya ce rashin zaman lafiya fa tafiya yake da cibaya da talauci to bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah jama'a a 'yan najeriya ina ƙara jawo hankalinmu kamar yadda manya da malamai da fastoci suke ta kawo ɗauki akan wannan babban al'amari cewa mu fahimci wannan zaman tare dukkan addinan nan da muke bi sun koya mana yadda za mu yi shi kuma dukkan addinan nan sun sa mana ƙauna ta juna tsakankaninmu saboda haka ya kamata mu san cewa ba wani abin da za mu samu na duniya ne ko na lahira ne game da ƙiyayya ko da cin zalun ko da cin zarafin wani duk wanda ka gani in dai mutum ne to Allah ya halicce shi kuma Allah yana son shi saboda haka kuma ƙa'idoji ga sunan ba sai an bayanin su ba wanda suke nuna yadda za a zauna tare saboda haka jawo hankalinmu da muke da nike son na yi a nan wurin shine da allah mai bi ka'idojin nan da aka faɗa domin mu mu samu zaman taren da zai amfani juna ba tare da wannan zaman lafiyan ba tattalin arziki ba zai haɓaka ba zaman kai ko addinin kake son kai ma ba zai yiwu ba saboda haka babu hikima a ce sai ka kawo abin da zai kawo rikici a cikin zaman tare mai yiwuwa ne wasu su suna da ƙarancin fahimta waɗanda suke da ilimi ya kamata su fito gaba-gaba su ƙara bayani na yadda abubuwan nan suke daga ɓangarorin nan guda biyu kuma ina ƙara jawo hankalinmu cewa duniya baki ɗayanta ta sa mana ido mu ba kamar mu najeriya da fatan cewa za mu fahimci abubuwan da ke gabanmu kuma mu tsaya mu ga cewa mun haɗa kawunanmu mun haɓakar da tattalin arzikin ƙasanmu mun ƙara natsuwa da samun zamantakewa mai kyau tsakankaninmu yadda za mu zama misali abun kwaikwayo ga wasu ku tuna najeriya ita ce babban ƙasa a cikin afirka a wajen adadi a wajen tattalin arziki a wajen abubuwa da yawa saboda haka sauran kasashen afirka suna kallon mu su ga ya za mu iya sarrafa wannan zamantakewa da ke tsakaninmu idan mu muka kasa to za mu harbi sauran su ma za su kasa in mu muka yi abin kirki to za mu taimaki sauran domin za su kalle mu su ga najeriya ta abin kirki kuma su zo ma su koyi ya ake yi saboda haka muna fatan allah ya mana jagora a cikin wani al'amari kuma shugabanninmu su ɗauki girman da ya kamata su ɗauka su shiga gaba su tabbatar da cewa ba a tada hankali ba an samu zamantakewa mai kyau tsakaninmu allah ya saka da alheri assalamu alaikum wa rahmatullah Da jawabai daga dattawan arewacin Najeriya muka kammala shirin na mu tattauna na wannan karan sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin anashuwa da kwanciyar hankali da lumana. A gaida Ibrahim ka almasi garba yanzu kuma ga Usman Ahmad Kabara da takaitattun labaran duniya. To akalla mutane biyu ne suka mutu a Mogadishu babban birnin kasar Somalia lokacin da wani dan kunar bakin wake ta da bam ya ta da kansa ya kuma kashe wani mutum daya inda wurin da wasu 'yan jaridu da kuma jami'an gwamnati ke taruwa wato wurin gidan cin abinci da ake kira Village Restaurant. Kakakin gwamnatin Saudiya ya sanar da cewa hukuncin da aka yanke wa mutane 47 to guda 43 daga ciki suna da hannu dumu-dumu a daukar rayukan mutane da dama cikin waɗanda aka kashe din har da wani shehin malamin 'yan shi'a sunan shi Sheikh Nimr Al-Nimr. To a gaida Usman Kabara da takaitattun labaran nan muka ka karshen shirin namu na yanzu sai kuma gobe da sahi da izinin Allah ku ji sauran abokan aiki da wasu shirye-shiryen kafin mu karkare ga gaisuwar watan alheri da taya murna. Zuwa ga Alhaji Abubakar Malam Mahamudu Dindi wanda ke shirin armar da yashi maimuna ranar Juma'a mai zuwa idan Allah ya guda mana a Dindi jihar Tawa ƙasar jamhuriyar Nijar Allah ya sa a yi biki lahiya a gama lahiya. yanzu a madadin usman ahmad kabara da mr caleb getachew wanda ya hada mana sauti da injiniyan mu mr shedrack ni ce taku halima jimarau daga nan birnin washington dc ke muku fatan alheri da kasancewa cikin ƙoshin lahiya da wadata sai kuma gobe da rana idan allah ya kai muku huta lahiya This program has come to you from the Voice of America, Washington.